Ina sake jaddada mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma tsananta yabo gare shi a bisa haɗuwa da muka yi ko kuma bamu ba mu ikon haɗuwa a wannan yanki mai albarka na jira muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka a wannan gari da ɗaya. Allah maɗaukacin sarki ya ƙara aminci da kuma riko da addini a wannan yanki kamar yadda suke da rikon addinin a baya. Allah maɗaukacin sarki yana cewa wallazi na dau za da hudan wa atahum taqwahu. Kwazonku na ibada idan kuka rike sai Allah ya ƙara muku. da haka muna addu'a yadda muke roƙa muku Allah maɗaukacin sarki ya ƙara muku ci gaba a rayuwa haka muke addu'a Allah ya ƙara muku ci gaba a addini. Wannan ango wanda munasaban auren shi ne tara mu a wannan wuri muna mishi addu'a da cewa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bai bainakuma fi khairu. alkhairin Allah ya tabbata ya kai ga wannan ango da amarya alkhairin Allah ya wanzu cikin gidan wannan ango alkhairin Allah ya tabbata gare shi da uwar gidansa da kuma amaryarsa da take zuwa a yau a kamar yadda malam ya yi mana nasiha a takaice muka ji ya ce khairul kalami ma kalla wa dalla wato ya takaice nasihan kwarai da gaske sai dai fa kaɗan ne amma kuma babba ne a cikin ayoyin alkur'ani ko in ce surorin alkur'ani sai ga akwai sura mai tsawo akwai surori da jajjeru da jajjerun sai aka samar da wani ɗan ƙarami ne amma kuma shi ne babban su daga ciki akwai irin suratul fatiha akwai irin su wal asr da makamantansu na sura ne ɗan kaɗan sai ka ji ya game ko ina kul allahu ahad annabi yace yana da idai da sulufin qur'ani wato ɗaya bisa uku na Al-Qur'ani. da haka malam yayi mana nasiha ne a takaice amma in mun je muka yi tunani abin yana da yawa domin abin da zai ba mu mamaki a nan yanzu da za a ce mu maimaita abin da ya faɗa lafazi bayan lafazi ba za mu iya ba amma idan muka zauna gobe za mu yi hira a kan wa'azin nan da ya mana na ɗan mintoci za mu iya cin awa ɗaya ba mu ƙara hira a kai ba wannan yana nuna mana ashe abubuwa ya tara mana masu yawa a ciki ba tare da ɓata lokaci ba a bisa nasihan da shi malam baban gida ya yi mana na abin da ya shafi haƙuri dangane da ibada ko in ce bautan Allah maɗaukakin sarki. To ni ma dai a kan haƙurin zan ɗauka, amma kuma sai in tafi wani ɓangare. Domin malamai suna cewa shi haƙuri ya tafi gida uku. Akwai asabru ala asilla. yin haƙuri a kan biyayyen Allah abinda malami mana wa'azi a kai kenan. Akwai kuma asabru ala killa. in yi haƙuri in bar saɓon Allah, duk da ɗan zai nuna min saɓon Allah akwai daɗi, in yi haƙuri in bari. Sannan kuma akwai asaburu, akwai yin haƙuri ala musiba akan musibu da zamantakewa da makamantansu. Shi rayuwar duniya da Allah maɗaukacin sarki ya tashi halitta, ka duba da kyau, bai halittu wani halitta na'am as-sabru 'ala al-mu'ashara haka malam yake hakuri akan zamantakewa abinda zamu dan tattauna akai kenan ɗan mintocin da muke ciki muna tattakaita abin ne saboda yanayi da ake ciki na sanyi haƙuri akan zamantakewa idan muka dubi rayuwa gaba ɗaya babu wani jinsin halitta da Allah ya yi guda ɗaya in ka ga sama akwai ƙasa sama da ƙasan nan akwai alaƙa kowanne yana haƙuri da ɗan uwansa idan ka dubi annabi adam alaihi salam ne halittar farko cikin mutane shi ɗaya bai iya zama ba sai da Allah halitta miki mata daga su biyun kuma Allah ce wa basta min humari jalan kafiran wani sa'a, aka samu halittu masu yawa idan ka dubi tsarin gidanka ba kai ɗaya kake rayuwa ba a ciki yanzu kowannen mu in bai mallaki gidan kansa muhallin kansa ba za ka ji yana cewa burinsa mafi girma shine ne mallaki gidan kansa shi shi kadai shi shi kadan fa ba yana nufin ya zauna daga shi kwallin ba a'a shi ya shi shi da matar da ƴaƴan shi ko matan shi da ƴaƴan shi a ce rayuwa in kai kadai ne ba yadda za a yi rayuwan ya tafi sai ka buƙaci wani wanda zai tallafa maka wanda baya bukatan wani Allah kaɗai kenan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad amma in ba Allah ba kowa na bukatan wani tare da shi waɗanda suka fi kowa cikin mutu ne annabawan Allah su ma rayuwansu bai tafi da haka ba sai da suka bukaci wasu kana da bukatan wasu kafin ka zo duniya balle kuma in ka zo duniya ka fi buƙatansu lokacin da ka mutu kuma kana da tsananin buƙatuwa gare su fiye da yadda lokacin da kake da rai Daka rayuwanka ko da yaushe rayuwa ce wacce za mu iya samu duwafin ilaihi ba ta tafiya sai ka jingina da wani ba kai kaɗai ka zo duniya ba irin abin da ya tara mu a wannan wuri na aure an samu miji an samu mata aka samu aure tsakani auren da za a yi don a samar da kai ba a kulla shi mutum ɗaya ba a kulla shi mutum biyu alal aƙalli shaidun ma su kai uku a samu liman a samu alwalin mata a samu wakilin miji Ka kaga aƙalla waɗanda za su ƙulla yadda za ka zo ta hanyar halal mutum ɗaya baya yiwuwa sai an samu wasu idan aka ƙulla auren miji da mata suke saduwa sannan a same ka kaga an yi gudumawanka kafin ka zo ya ka ce kowa zauna shi ɗaya baya buƙatan kowa to wanda ya zo duniya ya zo kenan kai da baka zo ba shi kenan sannan kuma da ka zo duniya mahaifiyarka ta haife ka al'umma sun zo sun taya ka murna wannan ma gudumawa ne sun sanya iyayenka murna an kawo ɗauki an ka maka gudumawan tufafi Allah kan Sheikh Albani Zaria yake wai ta yadda za ka tabbatar da cewa kowa na zuwa duniya da arzikinsa sai ka ga mutum ba shi da komai wandon da yake jikinsa ko ridan a yayyage ya kai wata bai iya canza ba ba wani yake a rana ɗaya sai a ce matar shi ta haihu daga safe zuwa yamma yaron jariri da ya zo duniya ɗazun za ga ya mallaki tufafin da sun fi goma wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo kaga a ce an maka gudumawa a lokacin zuwan ga suwaye al'umma ne sannan ‘ya'yanka da suke rayuwa da kai al'umma ne da suke rayuwa da kai sannan matarka tana taya ka zama ne kana da abokai ko ina dai idan muka dogi rayuwa za mu ga lalle rayuwa baya tafiya sai mun zauna da wasu to tun da sai mun zauna da mutane to mutane da za mu zauna da su iri-iri akwai wanda kun taso tare akwai wanda a tsakar rana kuka haɗu akwai wanda ka kusa barin duniya sai ku haɗu akwai wanda randa da za ka bar duniya ranar kuka san juna to za ka haɗu da mutane iri-iri a rayuwa yanzu dukkaninmu a nan da zan fara yi mana tambaya ɗaya ba ɗaya kowa ya irga mana adadin mutanen da ya san su ba wanda zai san yawansu mutane iri-iri za ka haɗu da su to tun da za ka haɗu da mutane iri-iri rayuwa in zai tafi da haƙuri ba to ba za ka iya zama da kowa ba don kowa halinsa daban kowa da yadda Allah ya yi sa idan kana kukan halin wani bai maka ba kai ma cikin halayyanka akwai abin da bai miki ba da ka yadda kake bukatan yayi haƙuri da kai kai ma akwai bukatan kai haƙuri da hausa suka ce goma da goma sai ɗan gata za ka ji ana cewa ɗan adam ajizi ne ɗan adam tara yake bai cika goma ba duk yadda kake ganin kai ɗin ka haɗu a komai akwai wani abu na ɗabi'anka wanda bai yi wa waninka ba amma yana haƙuri da kai ne in ya ce ba zai haƙuri da kai a haka ba akwai abin da ya zama gini ne na jikinka sai dai rabu da kai a haka ba zai iya barinka ba sai dai ya haƙuri da kai kai kuma a rika nuna maka ayoyin Allah hadisan manzo Allah ka dan rage wasu ɗabi'un a dan yi maka nasiya ka dan gyara dan haka rayuwar mu gaba ɗaya rayuwa ce ta zamantakewa kuma tana da buƙatan mu yi haƙuri da mu. ka yi haƙuri da ka. shi ma ya yi haƙuri da kai ki yi haƙuri da mijinki shi ma ya yi haƙuri da ke rayuwar da zai tafi da dole sai akwai bukatan mun tallafa ma juna to akwai bukatan kowa ya haƙuri da kowa shi don haka waɗannan haƙuri da za mu yi da junanmu akwai falala fa akwai lada da Allah maɗaukacin sarki zai ba mu idan muka kula da wa'azin da malam ya yi mana a yanzu dangane da haƙuri akan bauta wa Allah maɗaukacin sarki da za ka yi don ba ka yi haƙuri ba ka ki ibadan fa Allah zai kona ka ne amma sai rarrafe ka yace yi hakuri kai amma kuma dama dole ne kai salloli biyar kai azumi kai hajji in Allah ya hore dole ne amma kuma ya sake cewa yi hakuri don a nuna maka shi hakurin wani abu ne mai tsanana haka shi ma zamantakewa ɗin. yin haƙuri da junan mu fa wajibi ne in ba mu yi haƙuri ɗin ba za mu samu ci baya malamai suke cewa kaga shi hakuri wato asaburu ya yi kama da sunan shi duk inda aka ce ka yi haƙuri to ana nufin an yi abin da ya dame ka an yi abin da an cutar da kai sa ce yi haƙuri ya yi kama da sunan shi kenan galibi yana zuwa a yanayi ne na mara daɗi ba a ji daɗin ba sai a ce a yi haƙuri haƙuri da za ka yi da maƙocinka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk mutumin da maƙocinsa bai samu aminci da zaman lafiya tare da shi ba annabi yake nuna cewa mai shi ya halaka ya shiga azaban Allah wato yana nufin hadisin annabi yake cewa wallahi la ya'ma annabi yake na rantse da Allah ba zai fi ba na rantse da Allah ba zai samu aminci ba ya maimaita ya maimaita sabu ce man waye haka annabi yake allazi la ya'manu jarahu ba wa'iqa wanda makocinsa bai iya samun zaman lafiya daga ukubansa da azabansa da bala'inka ba wato makocinka lallai lallai ka yi haƙuri da shi kamar yadda shi ma lallai lallai ya yi haƙuri da kai wato idan kai haƙuri da makocinka ya yi haƙuri da kai aka samu maƙotaka mai kyau dalilin wannan makotaka ce ku samu aljanna domin hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna cewa yau idan ka mutu ka koma ga Allah makocinka in ya ba da shaida a kan ka to shaidan nan karɓaɓɓe ne wurin Allah warai ya ba da shaida mai kyau a kanka to ka mutu gaban Allah shaida mummuna kuma to faɗawa ne cikin azaba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu don haka wannan yake nuna cewa da kowa zai yabe ka makocinka bai yabe ka ba akwai matsala ta haka hadisi ya zo wani ya zo wurin manzon Allah na kuka da cutarwar makocinsa sai manzon Allah ce zan baka shawara ka ɗibi kayanka da ba ɗaya ka koma tsakar gari ka yana ka rika ihu ka ce makocina ya addabe ni jama'a na yafe gidana gidana na kaina ne amma ukubansa ya kore ni a gidan wa zai ban wurin kwana ko haya na rika kwana sai tattaro kayan zai san kwatin ce ina za ka yace kai bala'in ta ishe ni gari zan koma tsakar gari tsakar rana in ta ihu ina kelanta mutane abin da kake min ko za su zan wani wuri in kake yace dan Allah karka nuno ni wa al'umma kowa na gani na na kwarai kai ka fallasa ni ake a gefe kuma ni sai a hankali ba dai halin kake kuka da ni ba yace yace eh, wallahi daga yau an gyara kai hakuri bari mu shigar maka da kayanka kaga wato a zamantakewa makocinka ya samu aminci da natsuwa da zaman lafiya da kai makoci ana maganan makoci kowa hankalinsa yana koma ga gidanka ga gidan wani to akwai makoci na gida ɗaya ga ɗakinka ga ɗakinka idan wanda gidanka daban nashi daban an ce wajibi ya zauna lafiya da kai kai ma ka zauna lafiya da shi ina kuma wanda a gida ɗaya su biyar ne ga ɗakin suwa ne ga ɗakin su wance ga ɗakin su wance a ce su suka fi cancantan kuma su zauna lafiya amma me yasa sai ka zo ka ji gida ɗaya an ta da bala'i kamar an kunna wuta duk gari kana jin murin su ana faɗa a gidan tsakanin ɗakin nan da ɗakin ta wani ma za ka je da ana rigiman fa kowace da mijinta faɗan me yake faruwa Allahu a'lam kaga sun fito a gida ɗaya amma ba sa magana da juna wai ya bata masa rai wai matansu ba sa jituwa sai ga ga gidan ɗaya ga ɗakin wane ga ɗakin wane ba jituwa makocinka na cikin gida ba ku zauna da shi lafiya ba waye za ku zauna da shi lafiya sannan kuma makotaka na ƙarshe gaba ɗaya ku mata biyu ku uku ko hudu mijinku ɗaya ga ɗakinki ga ɗakinta ga ɗakinta ga ɗakin wance a samu rashin jituwa tsakaninku ba kya magana da uwar gidanki ba kya magana da amaryanki ko tsakar gida amma kuma kina magana da wacce gidanku daban-daban wacce anguwanku ma daban amma wacce gidanku ɗaya mijinku ɗaya ba ku zauna lafiya ba shi kuma wannan a makotaka ne sunan shi lalle ba a kiyaye hakkin makotaka ba kenan kwarai ko wannan shi ake kira jarusu wanda har addu'a annabi yake yi kuma yake ba mu umarni mu yi addu'a yake ta ta'awwazu billahi min jari su'i fi daril muqama annabi yake ku rika addu'a kuna roƙon Allah Allah ya raba ku da mugun makoci a gidan da za ku zauna a duk lokacin da baka zama lafiya da makocinka ba kya zama lafiya da makociyarki ba kya zama lafiya da kishiyarki ba kya zama lafiya da kishiyar balbalinki ba kya zama lafiya da yaran gidanki ba kya zama lafiya da wanda gida ya haɗa ku da shi to duk zaman da za ki yi lafiya da sauran mutane a banza ne a rayuwa kowa da yadda Allah ya yi shi ana so haƙuri ya yi mana yawa idan muka taso a rayuwa in an mana kaza mun rike an mana kaza mun rike za mu daɗe da cuta a zuciyarmu wato ka riƙa roƙon Allah ka zama kana da salamatu sadri zuciyanka a wanke yake wallahi ba abin da ya kai shi ta. amma in zuciyanka shi baya iya haƙuri ka rike kaza ka rike kaza wannan kaɗai cuta ne hawan jini ciwon zuciya sai zai addabe ka amma kamar da rayuwa ba kwa ba alhassan basir yake cewa ana so ɗan adam ya zanto in yi wa wani alkhairi ya manta ma yi wa wani alkhairi amma wanda ya maka alkhairi kar ka taba manta alkhairin da ya maka muddin tana da rai wato duk ran da ka ganshi ka rika jin ya maka alkhairi wani tukuici za ka yi masa in kai wani alkhairi ka yi kokarin ka manta abun a kanka kar ya zo ya bata ka ce ni ne wa wannan gata fa yau kuma duba abin da ya min a'a ka zubar da ladan ka gaba ɗaya, la da sadaqatikum bil manni wal adha ka bata ladan ka ta hanyar gori da gorantawa da haka zamantakewa ta makotaka zamantakewa na aure shi ma akwai bukatan sai mun yi hakuri da junanmu domin zamantakan makotaka ko kuma zamantakewa na aure mun haɗu ne wuri mabambanta ta taso wani gida daban watakil garinsu daban ko unguwansu daban in ma gari ɗaya unguwa ɗaya makota ne amma dai gidan da ta taso daban da gidan da ta taso kowa da irin halin gidansu da ya gani kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi da haka ka taso a wani gida ka taso a wani gida rububin soyayya ya kwace ku kun soyayya mai daɗi Za ka kuke ganin kun samu dace wanda in kun yi aure shekara goma ba faɗa don kuna ga komai naku ya zo ɗaya. Shi kuma dama tarihin soyayya kenan. Za ku samu wafaka ne akan komai don ba a so kowa ya ɓaci. Za ka lokacin da kuke rubugin soyayyan nan, idan aure ya tabbata za a yi tsakaninku ko ran aure ana sai haƙuri sai ka ganin abin bambara kai ai wanda ba za ta bata min rai ba wani ba zai bata min rai ba ba haka bane kowa zai iya bata kowa rai tun da kake haƙorinka bai taɓa bata maka rai ba ya fi ji harshe Ta ga taɓa bata maka rai to har jini har jininka zai bata maka rai kaga kai da kanka ma kenan domin duk wani abin da za ka so to ka fi son kanka haka ɗan adam yake duk yadda za ka ce wa matarka ko masoyiyarka in ba ke ba sai rijiya in ba kaza ba sai kaza in ya rasa ta baya iya shiga rijiya sai dai in ya tabu a baya iya shiga <laughs> da ka ga ya fi son kanshi sai ya ci abinci ya koshi ta sai ka ji yana mata waya ai wallahi na gagara cin komai fa na ce sai na ji ki yanzu da na ji ki sai na koshi sai wani gyatsan abincin da ya ci ɗazu ɗazun nan kaga a ce <laughs> kan shi ya fi so wancan kawai a daɗaɗa rai ne da haka lokacin da ya zo aure ana sai hakuri sai ka sai an yi auren sai ga ta bata miki rai ba wacce za ka aura a duniya ba za ta bata maka rai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga dai shine shugaban halittu kaga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a mata babu irin su ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna amma su ma sun fata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rai sun taba sa manzon Allah ya ƙaurace ya baro gida ya dawo masallaci da kwana ya yi yaji dama shi yaji kayanmu ne mata suka kwake mana kayanmu suka raba mu da abin sai ka ji wai ta yi yaji amma wai mun daina yaji kuma yajin namu ne amma suka karɓe mana kayanmu mu maza malam mu ne masu yaji suka karfe mana haka suke malam matan sai suka kwace ko ko bayinmu ne suka yi musu wasiya a ruga ba mu sani ba to Allahu alam dan haka matan manzon Allah kenan suka iya bata manzon Allah rai to ya kake tunani akwai wata wacce ba za ta iya bata maka rai ba kaga babu zamantakewa kamar yadda na ke faɗa kowa dole sai ya haƙuri da kowa to balle kuma mace wacce ita tun farko an halice ta daga kashin haƙarƙari annabi ya ce inda ya fi ko ina rauni a jikin ɗan adam kashin haƙarƙari ta sama ɗan kwashe kin ka ce sai ka miƙar zai karye wan karyewan kuma saki ne su tun farko a rauni aka yi to balle kai da ɗan uwanka ma miji wanda ku ba daga wancan ƙashin haƙarƙari aka yi ku ba kuma wani lokaci kukan samu kanku a rashin jituwa kaga sai dina abubakar da umar suka rikice amma zuwa yamma kuma sai a yi sulhu kamar ba a yi faɗa baɗa su a yi jijiyan wuya abubakar da umar kaga dai maza ne ana rikicewa to balle mace kuma wacce ka san kwakwalwanta da tunaninta ba irin na ba za ma ka haɗa shi wuri guda ba kana tunanin ba za ta bata maka rai ba za ta bata maka rai duk yadda kake ganin ta iya baka shawara mai kyau tana ladabi da biyayya wani lokaci in dai yau da gobe ana zama wata ran sai wani ɗabi'an ya so ka gane lalle ita mace ɗin ce ka ran da ka ga rauninta sai ka tuna dama macen ce kai kuma sai ka yi hakuri ka san yadda za a yi a kauce wurin me yasa Allah madaukakin sarki ya ɗauki igiyoyin aure ba baka a hannunka kai ɗa namiji saboda ka fita control ka fita hankali ka fita kaza ka fita kaza da a ce igiyan a hannunsu yake to da zawarawa maza ba a labari amma yanzu da ya zama a hannunmu fa duk zawarawa da kake ganin da sauki fa da a ce idan an ba su don ita tana yin abu da gaggawa an jima kaɗan kuma ta fara dana sani ka ɓata mata rai ka ɗan tsakan dare ta hana ka bacciyar asuba ko ka sako ni ko in hana ka bacci ka sako ni a daren nan in bar gidanmu ka saki ma'addabe ka in ka ce ka sake ta kuma ba ta yi tafiya ba sai ta ɗan yi bakin gaba ta fara kuka ka cuce ni ka tona min asiri kwarai kuwa ta ce da makota wani lokaci kaɗan ka ga ta fara ƙoƙarin ya za a yi a dawo wannan zamantakewa fa yadda muke maganan kai haƙuri da ita ke ma haka ake bukatan fa ki yi haƙuri da miji domin zamantakewa yana cike da ƙalubale kuma babban abu da zai gyara mana zamantakewan mu a komai gaba ɗaya shine mu rika tuna a duniya muke mu rika tuna wannan a duniya muke to duk wanda yake tuna a duniya yake to duniya ba ka samun yadda kake so ɗari bisa ɗari ba zai yi ba to in kai baka samu yadda kake so ɗari bisa ɗari ba wanda zai nema a gurinka shin zai samu abin da yake so ɗari bisa ɗari a wurinka ka baka samu ɗari bisa ɗari ba ai to ba zai samu ɗari bisa ɗari ba a bisa gane gidan gidan duniya ne yau ana iya samu gobe a rasa kana iya kwana da kuɗi gobe ba kuɗi kana iya kwana da mulki gobe ba mulki kana iya kwana kai ne wane wani lokaci ka kwana ma a wayi gari kana kabari ba kai bane Daka mu rika gane a duniya muke duk abin da kike so zai samu ba zai samu ba shi ma ba duk abin da yake so ne zai samu ba yanzu kowan mu a nan tun da yake akwai abubuwan da yake so ya cimma a rayuwansa amma kana hamdala ka samu cimma wasu wasu da saura wasu kuma ba zai samu ya kammalu ba sai kabari haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kana libni adam wadiyan da za a baka kwari kai a ce ruwan dam din nan madadin ruwan duk ka ne aka cika a dare ɗaya aka baka zaka ce ina ma ya zama biyu ɗaya ya mun kadan akwai wasu bukatun na'am har da na bangola in ji malam duk a hada in ji zaka ce kai da uku fa gaskiya da nayi kaza da nayi kaza an ba su da haka ce da kaza fa da kaza fa duniyan kenan yanzu wani zaka je na cewa ta ni kam nayi kuɗi irin na dangote na daina neman kuɗi to shi dangoten ya daina neman kuɗi to kun ga ce? ba yadda za a yi burinka ya zama kammaluwa mu rika tuna a duniya muke yaya za mu yi to mu samu duk bukatun ya cika ɗari bisa ɗari wancan sai a aljanna to zuwa aljanna ba zai yiwu ba sai mun yi haƙurin zamantakewar mu a nan duniya amma in ba haƙuri ba a zuwa aljanna Allah ke ta inna ma na sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri Allah na cika musu ladan su ya kirgawa da haka a haƙuri ba a cewa ga yawan ladanka ladan ba zai kirgu ba cikawa a ce a cika ma'aunin da haka al'imamu ibnu kasirin cikin tafsirin sa karkashin kawo wani na Zainul Abidin ɗaya daga cikin jikokin Sayyidina Ali yake cewa ranar tashin alkiyama ana kan hisabi sai a ga wasu tarin halittu group ne sun kama hanya suna tafiya aljanna sai mala'iku su tura su kai ina za ku je sai su aljanna su ce ya ana hisabi ba a yi muku hisabi ba za ku nufi aljanna sai sai mala'iku ba ka karatun qur'ani Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri ana cike musu ladansu ba kirgawa to ai mu ne masu haƙurin duniya an cika mu jira ne sai mala'ikun su jefe Allah ga wasu suna gudu baka sallame su ba sai Allah ya ce to su ne as-sabiruna ai su ne masu haƙurin ku kyale su su tafi ba a musu hisabi ya riga ya cika amin amin ya Allah to don haka a cikin janna ba zai samu ba sai mun yi hakuri da haka wani babban malami al'imamu Ibn Qayyim ya rubuta littafi sunan shi Uddatu Sabirin tanadi na musamman shiri na musamman da aka yi wa masu hakuri da haka da hakuri za mu cimma wancan ki yi hakuri da mijinki ba duk abin da kika nema ya baki ba ki yi hakuri in kun je aljanna can za ku yi soyayyen da kuke so duk abin da kika nema wajen mijinki ɗari bisa ɗari ɗari bisa ɗari kai dubu malala bisa dubu malala duk abin da kika nema an gama kai kin zama sarauniya ma kafin ki ce an yi eh a nan bakin ce ma in na abin abun da yamin ma in na faɗa yamin har ana cewa na zama mijin hajiya ai in ya fita ma ana ce mishi mijin ta a aljanna zai zama mijin kanta ce kafin ki ce ma yayi kafin ki ce an yi sai a aljanna amma walla a duniya <laughs> haka za mu kwakwara al'imamu ahmad aka tambaye shi akramakallah yaushe bawa zai huta ya ce ran da kafan shi na dama ya shiga aljanna to tabbas na hagu zai shi ya ce a ranar ya ga hutu don ka rayuwanmu yana buƙatan haƙuri ki haƙuri da mijinki ba lallai halayyan da kike buƙata ya zama da shi ba Allahn shi ma haka yake haƙuri da shi Allah ba yana haƙuri da mu ba mahalicinmu yana haƙuri da mu wani lokacin ibadojin namu wani abu ya ɗan rike mu ba a yi a lokaci ba wani lokaci ba a samu an yi a jam'i ba ba haƙuri da mu yake ba wani lokaci ya ce kar a yi kaza sai mu ɗanyi amma sai ta a ce astagfirullah a yi istighfari ubangijin shi ya yi haƙuri da shi ke ma ki yi haƙuri da shi kai kuma bawan Allah ka yi haƙuri da matarka domin ita ma ubangijin ta yi haƙuri da ita salloli biyar aka ce a yi kullum ka yi guda biyar in ba kai ba akwai matsala muddin tana cikin hayyacinka dole ka yi salloli biyar a wata kuma an ware mata wasu kwanaki tana al'ada Allah ce na haƙura ta bari Allah ma haƙurta ya yi haƙuri da kata yi sallah sallah ma ya bai ce ta biya ba ramadana ne ya ce to ta biya ran da jinin ya tafi ta haihu tana biki jinin biki aka ce ta bar sallah Allah ya yi haƙuri ya yafe ubangijinta ya yi haƙuri da ita kai mijinta fa sai ma ana nuna maka ka yi haƙuri da ita da haka tana al'ada Allah ce ya yafe sallah tana al'ada ta bar azumin wata ran ta zo ta rama ashe Allah ma ya yi haƙuri da ita kai ne ake bukata kai ma ka yi haƙuri da ita da haka zamantakewanmu yana da bukatan haƙuri haƙuri ɗin nan shi zai ja mu samu aljanna sannan ke mace ki gane cewa mijinki da ya aure ki daga gidanku ba yana nufin kin rasa komai a gidanku da haka shi zai miki komai ba in ta wadata ne ta yiwu wadatan gidanku ya fi nashi in ta kaza ne watakil kaza ya fi na gidan shi abin da za ki zo nema gidan mijinki kin zo neman aljanna ne Za ka aljanna kika zo nema gidan mijinki, ki yi haƙuri da yadda kika zo kika samu gidan. Ki yi haƙuri da ɗan abin da kika rasa daga yadda kike samu can gidanku. Yanzu nan aljanna ne don haka a tarihi aka samu Umar ɗan Abdulaziz a matsayinsa na gwamna. Ya auri wacce babanta shugaban ƙasa ne yayyanta hudu gwamnoni. Ta zo ta ga bambanci mai yawa amma ya aka yi ta haƙuri ta san aljanna ɗin ta zo nema. Da ka mata ku sani kuna yin aure ne don ku nemi aljanna. Kin zo gidan mijinki ne ki yi ƙoƙarin yadda za ki bi mijinki ki samu aljanna. Da ka daga ran da kika yi aure tun nauyinki ya dawo kan mijinki to ki sa miki tausayi cikin al'amura. Domin ba ki da lafiya shi ne, tufafinki shi ne, abincinki shi ne, abin shanki shi ne, cikin rashin lafiya shi ne gidanku ya samu matsala shi zai gyara nauyi ya dawo kan shi ki rika sa tausayawa cikin al'amari abin da kika nema ya samu ki gode mishi sannan ki gode wa Allah abin da kika nema bai saba sai ki addu'a kike Allah ya hore a haka ake zama kai kuma ka rika tausayawa wannan baiwar Allah fa innahunna inda ku. mata ɗinnan bayi ne fursunoni ne a hannunmu ka san ɗan suna a gidan yari a kulle yake baya samun komai sai abin da aka yi mishi in kuka yi sati ba kai mishi abinci ba ka yake zaune a can sai abin da aka bashi matarka a gida ita ma haka take sai abin da aka kawo mata in ka je ka cika ciki ba ka mata bai ta ka za ta kwana da yunwa kaga kai kuma ka ka ji tsoron Allah a kanta kenan da haka annabi yake cewa kun wanda ya yake kowa cikin ku annabi ya ce wanda ya fi kowa kula da matar shi annabi ya ce na fi ku kula da mata na. sannan daga ƙarshe mu maza mu rika jin cewa wa'azin ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kace wa'azin ƙarshe wanda daga shi annabi bai daɗe bai bar duniya ya yi mana wasiya guda biyu wasiya annabi ya mana guda biyu yake cewa mu kula da matanmu mu kula da sallah abu biyun nan annabi ya mana wasiya akai kamar fa annabi yana harara yana ganin nan gaba za mu yi wasa da waɗannan amanoni guda biyu annabi ya hasaso nan gaba za mu ci amanan sallah mu daina sallah a lokaci ya yi tunanin za mu zo mu yi wasa da sallah mu daina sallah a jam'i za mu fara wasa da sallah dangane da fita sallan asubahi da isha'i me yin haka zai zama munafiki annabi ya yi hasashe ya gano ko kuma Allah nuna mishi za mu zo mu fara cin amanan matanmu da kai yi wasiya ku rike amanan matanku yace fa hunna inda indakum mata din nan amana ne a wurinku, ku ku rike amanan Allah da ka in ka rike amanar da Allah baka na matarka ka kiyaye amananta ka kiya amanan iyayenta, ka kiya amanan Allah ka kiya amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sallah malam ya yi mana wa'azi akan sallah mu kula da sallah yanzu lokacin sanyi ne mu ji tsoron Allah kar a yi kwana don ana sanyi Allahn sanyi shine Allahn zafi kuma sallah a lokacin sanyi alwalan nan ya fi lada akan lokacin zafi da haka alwalan nan da kake yi a lokacin sanyi ladan da kake samu ba ba irin ladan su daidai da lokacin zafi ba da haka wannan alwalan malamai suka ce ko da ruwan zafi ka yi alwala wannan falalan sai ka same shi da haka lokacin sanyi yanzu Allah ke gwada imanin mu asuba za mu cika masallaci isha'i za mu cika masallaci a nan ake gane mujahidi mai ƙwazo wannan shine asalin jihadi din kenan a zo a lokacin ki ba a son fita a bargo a fito a zo a yi to an yaki da. lokaci ne wanda dare yana da tsawo mu tashi mu raya da kiyamun laili yinin gajere ne mu yawaita azumi wannan shi ake kira ganiman sanyi haka annabi yake ganiman sanyi daga safe zuwa yamma awannin ba yawa yanzu shafshaf rana ya faɗi sai ka mori azumin nafila daren yana da tsayi sai ka mori kiyamun laili kun ga daɗi kan daɗi kenan Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace abubuwan da muka faɗa na daidai Allah maɗaukacin sarki ya sa mu yi tarayya cikin ladansa kurakurai da muka yi Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana ba mu so mu tafi ba amma dama an ce nasiha ɗan kaɗan in yi tasiri to shine babban abun fata da babban abun fata nasihan ya yi tasiri ba don ku fulani ne, da za mu kwana muna wa'azin